يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوة جماد الآخرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1441 daidai da 24 ga watan biyu 2020 a karatu cikin talhifu a shamil jana'iz za tashi babi na tara sana'un nasi alal mayyit ina hukuncin yaban mutane da za su ma mamaci mutum ya rasu da allah ma wani rasuwa a ce an yi babban rashi mutumin kirki ya rasu allah ya mai rahma allah ya sa shi aljanna to ina hukuncin wannan ina kuma hukuncin wanda za zuwa mai mummunan shaida ka wane kan mun huta الحمد لله mutuwan wani to kaga irin wannan kuma sai hankali to matsala ta ashirin والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاة والعلم موجب له الجنة wa fihi ahadith malaike yabo mai kyau wasana'u ubin khairi alal mayyiti yabo mai kyau ga mamaci min jam'in min al muslimin akallu shi ya samu mutum biyu su yi kyakkyawan yabo min jami'in min al as-sadiqina kuma musulman ba ko musulmi zai kasance musulmi ne gaskiya domin wani kawai ya ka saba mai to sai maka mummunan shaida kana raye ma ya ce ka lalace ko dan kana sallah guri kaza ko dan baka tare da shi to kaga ba ka bai irin wannan shaidar wannan shaidar ta kauce hanya amma musulmi wanda ke mai gaskiya aqalluhum ithnani min jirani ke mafi karanci a samu biyu daga makotan shi al'arifi na wanda suka san shi min zawi sanahi kuma babu wani ilmi kuma da ilimi sun san me suke yi cewa da na kirki ne idan an samu mutum biyu kacal suka ma mutum wannan shaida mujibul lahul janna yawa yana wajabta ma mutum shiga aljanna mujibun lahul janna wa fihi ahadith ma bai sai akwai hadisai da dama ahadith nan cikin asal sifatu ahkamul jana'i ya ambata mana hadisin farko shine anan din ne hadisin Anas ibn Malik nan da ya ambata mana duka duka hadisai guda uku Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin an wuce wa manzan Allah an wuce da wata janaza gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine murra fa asna alaiha khairan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka wa mai rasu Allah ya gafarta mai yayi mai kyakkyawan yabo shine fa asna alaiha khairan wa tataba'at al-alsun bil khair hashin sahabbai ma ko ta mai ce ka Wa na kirki ne ka wani Allah saka mai da alkhairi fa qalu kana ya kasance ma alimna iya abin da muka sani يحب الله ورسوله ينا سر الله ينا سر من سر الله صلى الله عليه وسلم من كان ما علمنا يا ابن مكسني شيني مي يحب الله ورسوله ينا سر الله ده من الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت, وجبت النظر لازم يجي تا وجب تا وجب تا وجب وجبت وجبت وجبت أرجو ومر بجنازة لذلك ساجة وشوة جنازة كتب مونتن الجنازة فأثني عليها شرا كا وانا كم كا كا to kaga irin wannan da za su yi an yi mummunan shaida ba zai kasance gangariyar sahabi ba tunda akwai munafukai da yawa da suka musulunta amma kuma ba su mi ga addini daidai wa daida to kar wani ya ɗauki wannan hadifin kuma kamar ɗan shi a kenan zai maka shi a kan sahabi mai ƙarfin imani sahabin da za a ce Allah ya bashi aljanna shi kuma ɗan shi a ce a ɗan wuta ne ومر بجنازة فأغمي عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر sai mutane kuma suna ta farince ka wani ba ka wani ba ka faƙaru bi isal mar'u kana fi dinillah ke tirda mutum a cikin addinin Allah tirda wani tunda Allah ya gaya mana suratul munafiqun su suna cewa sun yi imani da baki amma kuma Allah ce ƙarya suke yi sun kasance suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa mun ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yarfadu kuma suna cewa yaquluna la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azal to kaga duka wannan harka ce ta munafurci wani aka ce bisal mar'u kana fi dinillah فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت shi ma sai sake cewa wajabat wajabat wajabat buhu ta wajaba ta wajaba ta wajaba fa qala umar sai umar radiyallahu anhu yake cewa fadallaka abi wa ummi san babana da babata gare ka ya rasulullah murra bi janazatin fa usniya alaiha khaira an wuce da janaza kuma ka yi yaban alheri gare ta fa qulta wajabat wajabat wajabat sai ka ce wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba wa murra bi janazatin aw ka wuce wata janaza kuma har yanzu fa usni alaiha sharra ita kuma aka mata mummunan mummunan comment fa qulta wajabat wajabat wajabat wannan sallallahu alaihi ana so ya a can ya ce wajabat wajabat wajabat nan ma wajabat wajabat wajabat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا wanda kuka mai kyakkyawan yabo wajabat lahul janna shi aljanna ta wajaba gare shi wa man asnaytum alayhi sharra sannan wanda kuka mai mummunan yabo kuma wajabat lahun shi kuma wuta ta tabbata gare shi kaga yana daga cikin abin da mutum zai samu kyakkyawan yabo shine aiki na gari ke ya kasance kana aiki na gari kuma da da shi ne za ka samu kyakkyawan yabo ke E, mutum kuma yana aikin ma sha'a to kaga ka ma sa'a mutum zai zai hadu da abin da zai munanta mai kuma gobe kiyama to lalle wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fi salihin in ka samu wannan ka shiga cikin ta'ala sai aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almala'ikatu shuhada'u Allah fi sama mala'iku sune shedun Allah a wa antum shuhada'u fil ar. ku kuma ku ne shaidun Allah a bayan kasa antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard ku ku ne shaidun Allah a bayan kasa amma ka ji abin da ya gaya maka can wasana'u bil khairi ala al mayyit min jam'in min al muslimin as-sadiqin mana kenan ba a karban shaidan dan adawa a cewa da ai ya gama lalacewa jinki da yi alhali kuma mutumin kirki ne to kaga irin wannan shaidan ba ta tafiya kuma da yawa za ka ji wannan inda zai baya tare da shi kawai ai mutumin banza ne alhali kuma mutumin salihi ne yana bin sunna daidai ne iya wa fi riwaya al-mu'minuna shuhada'u Allah fil ard a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'minai su ne masu ba da shaida ga Allah a bayan ƙasa ƙarar ce muminai to kuma waye mumini eh, mumini Allah ya fassara mana shi guri daban-daban daban daga ciki za mu samu walmuminu walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari a wannan su ne muminai wanda suke umarni da kyakkyawa suke hana mummuna wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suke wa Allah biyayya suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to wannan sune mu'mini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mumine yau uwan juna ne kuma suna sulhu kuma suna karɓar sulhu suna tsoron Allah innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mumine kuma an gaya musu Allah zukatan suna kadawa wa tare tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana nan karanta musu ayoyin Allah sai kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ne ga Allah to kaga wannan sune mu'minai ke sai almu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wal mu'minuna shuhada'u Allah fil ard su ne shaidun Allah a bayan kasa a wata riwaya ce inna lillahi mala'ikatun ce lallai Allah yana da wani su mala'iku su mala'ikun tantsiku ala alsinati bani adama suna furici a harshen dan adam bima fil mar'i min alkhairi Abin abinda mutum yake tattare da shi in na alheri ne sai a ta fada in na sharri ne ma sai a ta fada amma ce inna lillahi mala'ika tantiku su mala'iku su suke furta da wannan mutum yana da ƙarini cikin mala'iku su ne yana da ƙarini kuma cikin aljanu kamar da zaka ga mutum aljani ya buge shi zai ta zuma ganganu haka da bakatar kansu ba to na mala'iku ma mutum ya rasu aka samu ana ta magana ke mala'iku ne suke wannan magana daga wannan hadisin yana tabbatar maka mala'iku ma karini ne suna kasancewa ƙarin ga mutum kamar da shaidanu ma suna kasancewa idan Allah ce man yakuni shaitanu lahu qarinan wa fasa'a qarina hadisin yace yana cikin sahih bukhari da sahihu muslim hadisin Anas ibn Malik wannan hadisin farko ke ga wannan jama'a ne da yawa masu kai sheda akan mutum da alheri sannan jama'a da yawa kuma su kai mummunan shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat nan ma ya ce wajabat الحديث الثاني حديث نبيو عن أبي الأسود الديلي ad أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة ce ya je garin madina waƙa biha maradun sannan kuma garin madina akwai rashin lafiya da ya faru amma ba annoba ba domin annoba ka ci ba ya shiga garin madina wa hum ya mutu na mautan zari'a ana mutuwa mutuwa da yawa da shi abul aswad ya ce fajalastu ila umar ibn al-khattab sai zai zauna gurin umar ibn al-khattab فمرت جنازة يوتا إيه جنازة توجي فأثني خيرا هو فأثنى خيرا فأثنى هو فأثني فأثنى خيرا إذا إيه جاء فأثنى معنا شيء عمر كينا أما جاء فأثني خيرا, فأثني خيرا. sai aka mata kyakkyawan yabo shine fa usniya khaira sai aka mata kyakkyawan yabo fa Umaru umar wajabat sai umar radiyallahu anhu ce ta wajaba qultu fa sai shi abul aswad ke cewa ma wajabat ya amiral mummini? ina ma nan wajabat ya amiral mummini? domin umar shi ne farkon wanda aka bashi title na amirul mummini? قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتي انا فدي كما يند منزل الله صلى الله عليه وسلم فدان ايما مسلم duk musulmin da shahida lahu arba'atun bi khairin mutum huɗu suka mai shaida da alheri adkhalahu janna. aljanna Allah ne shigar da shi aljanna kulna wa salasa to ya rasu lalla in mutum uku ne ba kaga nan ba wasu yanzu an taru ne lalle mutum ya shiga aljanna za ka ga mutum ya samu jama'a kaɗan kuma ya wuce aljanna wannan kuma an zo an cika sai ga kawai da ya gashi nan dai mutane wannan dai ɗan siyasa ne wancan ɗan kasuwa ne wancan ɗan menene kama ka ga wani mutane ne kaɗan amma mutane da suka san me suka yi a ce wannan shine a limamin masallaci kaza na kasuwa kaza ya eh, wannan shi ne ladani a gurin wannan ma ɗan kwamiti ne wannan ma ɗalibi ilimi ne za ka samu irinsu irinsu su suka taru to kaga mutum ɗaya a gurin yana ya fi mutum ɗari domin shi yi tsaya ma zai sallan zai iya sakawa addu'an cikakkiya a can kuma an zo an taru yana shi dai kawai zai in an yi kabara ne zai to mutum hudu su tsaya su ma mutum shaida shi ke na gama sai suka ce uku fa ya rasulallah ƙada wa talata ke har uku ma mutum uku zuma mutum shaida ƙulna wa sunani sai don mutum biyu ne fa ya rasulallah ƙala wa sunani ke ko mutum biyu ne sun malam na tsalhu filwa amma wato in mutum ɗaya ne ba wasan bai manzan Allah ba sallallahu alaihi sallam akan mutum ɗaya to kaga hadisin yana za maka kyakkyawan shaida yana ba mutum tikiti zuwa aljanna da ma kaga ba haka kawai mutum zai samu kyakkyawan shaida bayan mutuwa ba sai ya shuka alheri lokacin rayuwar shi cewa ne Allah ya saka mai da alkhairi shi yayi kaza shi yayi kaza wasu ayyukan ma ba a tashi zani sai mutum ya bar duniya ya ce a ah, shi wani shi yayi kaza wani shi yayi kaza wani ya taimaka min da kaza wani shi ya taimaka min da kaza amma lokacin yana raye zai ce dan Allah baya so a san waye kuma wani aikin masallaci da ake can a feguna kusa da gidana wani bawan Allah ya zo ya dake amma ya ce baya so a san wane ne sai kuma ya ɗora ajujuwa uku shi dai baya so a san wane ne sai ya sake dake kuma ya ce insha Allah zai zo ya sake ɗora ajujuwa uku ma ce baya so a san ma waye ne sai na ce a gaya mai cewa to in ya mutu za a san wane ne in ya mutu kuma ni da ka gaya min na san wane ne yau ni na riga na gane wane ne amma shi ya ce dai baya so a san wane ne ce eh, to shi kenan bayan rasuwan shi insha Allah za a sanar cewa wane ne wannan aiki shi dai na so ya tsira da ikilamin shi Allah mai gima da kuka ya saka musu da alheri masu irin wannan ayyuka kaga ba aiki bane da aka saba yi shi a Najeriya in ka zo yanzu ka duba nan masallacin bakan tando sai ka ɗauka a ah, wai daga saudiya ne ake aikin nan ya ce ah, a daga nan kukur ake yi mana ya shi mu mana da masu kudin da za su yi aiki irin na saudiya akwai mana sosai ma har ma ya fi nasu ma irin wannan bayan Allah Allah mai gima da kaka ya sa musu albarka cikin dukiyoyinsu Allah mai gima da kaka ya dakatar da mu ma Allah ya bamu mu irin nasu ko abin da ya nasu Kuma wanda ya halatta kai ribta Idan ni ma Allah ya bani daloli ni ma in yi fiye da abin da alhaji ya halatta amma dai ba wai kai ma da Allah ya baka ka fi ba a kawai ka fi shi a duniya a to hadisi na uku da yake nuna mana kyakkyawan shaida ma min muslimin kaga duka dai ana ta cewa muslim muslim muslim babu wani musulmi da wannan mu dage mu kasance musulman gaskiya ara gurin Allah ya mana bisa cewa mu musulman gaskiya ne domin sunan musulmi yana da sauki kowa zai iya cewa musulmi ne amma wane ne musulmin gaskiya ka gurin ne zaka zo sai kuma ya ka tantance kamar yanzu ana tafiya ƙungiyar izala gaba ɗaya kowa zai yi shi ma ɗan izala da ma waye ɗan izalan gaskiya mana a cikin ɗan izalan wane ne ahalus sunnan gaskiya a shi ne ka zo ka fara duddubawa ka mu ka wannan fa ka sai hankali wancan ma kai sai hankali wancan ma kai sai hankali to mu kasance na gaskiya kar mu kasance suna kawai ma min muslimin babu wani musulmi ya mutu da zai rasu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnina sai kasance makusantan shi makotan gidaje guda hudu daga cikin makotan shi makusanta su mai shaida ce ka wani na kirki ne wani in rani ya fashi yake ka mana ruwa wani ko daga gidan shi ake wuyarin duk makota su samu ruwa akwai irin wannan wani kuma ce kashi wani duk kudin da yake da shi bai duk bowar da yake da shi bai taba ba mu bai taba ba mu dama mu ɗibi ruwa a gidan shi to kaga irin wannan kuma wani duk kudin shi ma ko ramadan ya zo ma to dan abincin da ake ba ramadan dai ba ma ganin komai wani dan sadakan ma da ake da to sai a hankali kama ce a ah, wani duk ramadan in ya zo yana kawo mana buhun shinkafa yana kawo mana kaza yana kawo mana kaza to ga wannan kyakkyawan shaida ne wani duk abin da ya tashi yana zuwa mana gaituwa wani duk abin da ya tashi in na neman taimako ne su ake ambatawa wani kuma ambata sunan shi a ce da Allah ku kyale shi to kaga damuwa ne ke eh a ambata mutum sannan a ce a kyale shi hmm, kar ma a ce gurin shi to kaga wannan damuwa ne amma a ambata wani insha Allah in an je ko baya ne dai zai taimaka to kaga irin wannan rayuwa ta yi kyau ke to annahum fi shaida cewa annahum la ya'lamuna minhu illa khaira ba san komai ba daga gare shi sai alkhairi iya zanin su kenan to illa illa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba sai sai Allah mai girma da kuka ya ce qabiltu ko? na karfi maganar ku aw qala bi ko. na karfi shaidar ku da kuka yi mai wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna kuma na gafarta mai abinda ku ba ku sani ba oke yana yi wa mutum yana abu a zahiri alali kuma a gurin Allah daban da wannan an maka yabo yamin da ya zo a cikin adabul Mufar yana nan kuma a cikin littafin hisnul muslim sai ka ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun fili لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم لا تؤاخذني بما يقولون يا الله kada ka kama ni da abin da suke faɗa kuma musamman irin wannan zamanin ce za a yi semina ko za a yi karatu sai an zo an ta yaban mutum cewa da shi ne kaza shi ne ɗanwa ne ya yi karatu guri kaza babban malami ne kaza kaza to yana kan shi malamin sai ya dinga ji da ya ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa fili ma la ya'lamun ya Allah ka gafarta min abinda ba su sani ba sannan waje alni khairan mimma ya zunnun a sanya ne mafi alherin abinda suke zatona suna zaton alheri ne to ya Allah ka sanya ne mafi alheri za mu same shi nan hisrul muslim babi na 114 babu ma ya ƙonul muslimu idan zukiya abinda musulmi zai fada iza zukiya in an mai taskiya an tsarkake shi yawan nan ba a can shi ne 230 ke shi wannan addu'a liman sababtahu shi ne 230 ke قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فأيما مؤمن سببته ke duk wanda na zage shi ba ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya zagi amma duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata mai faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah ka sanya shi zama kusanci gare ka ranar kiyama to sai kawo kuma ma yaqulu al-muslimu idza madaha al-muslim to me ya kamata man zaka yabi musulmi yana kala nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata idan da zai yaba dan uwan shi babu makawa sai ya yaban to falyakul ahsibu fulanan ina zaton wani shine kaza da kaza wallahu hasibuhu wala uzakki ala Allah ahadan ko bana tsarkake kowa a gurin Allah ahsibuhu mana zaka ce ahsibu in kana ya'lamu zaka kaza wa kaza shine ahsibuhu kadhalika wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allah ahada to sai ma ya al-muslimu idza zukiya shine wancan da muka karanta 232 ke 232 na ga nan nan yake tafiya ku Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون سي واجعلني خيرا mimma ya yadhunnun mahallu shahid nan shine waqfilli ma la alamu ya Allah ka gafarta abin abinda ba su sani ba yanzu za na ta cewa ne yi kaza yayi kaza shi yi kaza kuma akwai laifuffuka da mutum yake tare da shi to anan ma Allah zai ce to na gafarta mai wa gafartu lahu ma la abin abinda ba ku sani ba ma na gafarta mai don kan ka dinga roƙon Allah gafaran abin da ma baka sani ba yana da mahimmanci ka duba irin istifari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni abinda ma ka fi ni sani shi ya Allah ka yana yau a gurinka ba laifi ba ne amma a gurin Allah laifi wa ma an ta'alamu bihi minni an talmuqaddimu wa an talmuakhiru la ilaha illa an to sai mala yace wa alam mana wannan sune hadisai da suka zo akan kan salau bil khairi ala mayyiti min jam'in min al-muslimin as-sadiqin aqalluhum isnan mafi karanci mutum biyu min jiranihi na bihi daga makusanta da suka san mutum domin wani makocin shi zai ba da shaida akan makocin shi a ce ne na kirki ne sosai ce kai na ko to zai kasance akwai dai mu'amaloli da yawa da yawa bai mai mu'amala mai kyau ba kamar an samu mutane biyu suka yi kyakkyawan shaida mutum ya wuce to sai ma ne ce Alam ka sani in sani kai ma ka sani anna majmu'a hadhihi al-ahadith ath-thalatha in an tattaro duka wannan hadisai guda uku yadullu ala anna hadhihi shahada wannan shaidan da za a bayar la takhassu bis-sahaba ba wai ta ke banta da sahabbai bane kawai a ko a yanzu an samu an yi ma mutum shaida shikenan shaidan ta tafi bal hiya aidan liman ba'dahum min al-mu'minin auren suke bayan sahabbai ma cikin muminai za su samu wannan shaida allazina hum ala tariqatihim yau da suke kan tariqan sahabbai ina ma nan tariqan sahabbai Ta tafarki kenan farkin sahabbai fil imani wal ilmi was sidqi wajen imani da ilimi da gaskiya وبهذا جزم الحافظ بن حجر في الفتح da wannan ibnu hajar ya ji zama a cikin Fatkul bari ya ce falyuraja kalamuhu man sha almazid min albayan mana wannan a cikin shi ahkamul jana'iz yana hamish ne can kasa da rubutu kanana kanana to anan kawai sai shigo mana shi cikin magana su shi ne ke cewa ثم shahada تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث a ƙayyade shahadar cewa mutum hudu a hadisi na uku amma min muslimin ya mutu fa shahadu lahu arba'atun min ahli ne jiranihi ya ce hudu a zahiru annahu kana قبل hadisi umar ya wannan zahiri shi kenan ya kasance kafin hadisin Umar ibn al-Khattab kaga a cikin hadisin Umar suka ce uku fa ya rasulullah ya ce uku ce biyu fa ya ce har biyu amma wasu tambaye shi ɗaya ba to kaga daga hudun an rage kenan zai zama uku hudu ya zama dai mutane su dinga faɗin alkhairi bayan rasuwar mutum ke yau ka san ba za ka faɗi alkhairi ba kawai kai shiru bai eh, falekul khairan auliyatu wani za ka samu rayuwar an dade ana cuta sosai sai don mutum ya zo ya rasu kuma to mutane suna dan bukatan comment ce ka wani ma ya cuce ni ima ce wani ya cuce ni wani ma ya cuce ni musamman ka duba cuta yana sauki sauki abin da ya shafi yanke yanken filaye wannan zana mafi yawanci sai mai tsoron Allah shi ne zai kubuta amma ba haka ba mafi yawanci ka samu a ce fili ya bata fili ya bata fili ya bata to kaga fili ya zai bata yau kaga kaman Yau an ɗauka dai an ba ma wani wani shi ma zai siyar ma wani to rikita rikitan gurin yana da yawa idan mutum yana irin wannan harkar da yana buƙatar me daga wallahi ta'ala tsoron Allah ina ga shine mafita kawai in ka tabbata filin na ware ne to kanka je kuma saboda ka san wani so sobe da menene da menene a sake buga wata takarda kuma a je a siyar ma wani zaka samu ana taron aradu da ka da yawa to irin wannan sai mutum ya mutu kuma sai ka ji kuma tarin file na cases a kai shi wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza to a duka jin tsoron Allah da yana gyara ayyuka gyaran shine muna rayu amma idan mutum ya riga ya rasu fa to shi kenan gyaran kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce wannan zahirin ya kasance kafin hadisin Umar qabla alladhi qablahu ففي الاكتفاء بشهادة اثنين kaga an wadata da shaidan mutane biyu wa huwa al-umda kuma wannan shine abin dogaro mutum biyu suka yi shaida shikenan insha Allah Allah zai karba hada malai ce tare da wannan kaga ba ana so a tara mutane na ce me za ku shaida kan wani a'a a ce dai mutum da shi da kanshi ya ce ka wani mutumin kirki Allah ya gafarta mai wa amma qawlu ba'dun nas amma qawlu ba'dun nas aqiba salati janaza wansu yadda suke a wasu gurare in an gama sallan janaza ma tashhaduna fihi ya ce me za ku shaida kan wane ishhadu lahu bil khairi kuma shaida da alheri kuma su fa yujibuna bi qawlihim salih ya ai nagari ne aw min ahli al khairi ko ce ah, yana daga cikin mutanen alkhairi wa nahwi zalika kuma da ke falaisa huwal muradu bil hadisi qat'an wannan ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kwata kwata kai bal ayi irin wannan ma da yace to bal huwa bid'atun qabiha bid'a ce ma mummuna ma duk wani kasance yana da albarma a gurin mutane ko dai yana ba su kuma mutumin banza ne kawai sai ya ce sale ya ci bulu ya zama siyasa ke na zuwa ihu kawai a tashi ah. ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi shi nan zo sai ne mana yake cewa li annahu ya yakun min amali salaf magabata ba haka suke ba wa li anna na yashhaduna bi Bizarika, kuma mafi yawancin wanda za su zo su yi shaidan eh la ya'rifuna al-mayyita fil gharib ba san hakikanin halin shi mamacin ba bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna eh, yana ma su yi shaida sabanin abin da suka sani istijabatan li raghbati talibi shahada bil khair shi wanda ya nema ce me za ku shaida sai ce mana shaida shi mutum alheri zannan minhum anna dhalika yanfa'u al mayyita su suna zaton cewa nan zai amfanar da shi da ya rasu wa jahalan minhum kuma sun jahilci bi anna shahadatan nafi'a shaidan da za ta ba mutum kyakkyawan shaida innama hiya allati tuwafiqu waqi' ita ce za ta dace da waƙiri fi nafsil mashhudi lahu akan wanda aka mai shaida din kama ya dullu ala zalika qawluhu fil hadith inna lillahi mala'ikatun تنطق bani adama بني آدم بما في المرء من الخير والشر lalle Allah yana da mala'ikun da suke fur suna suna furici a harshen ɗan adam dangane da abin da mutum yake da shi na alheri ko kuma na sharri to kaga shedan eh, kenan ya zama dai sheda ta gangariya to Allah mai girma da kaka Allahumma ahdina aqibatana fil umuri kulliha Allahumma ahdina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhab al akhirah kaga wannan ita ma za ta taimaka maka sosai wajen kyakkyawan sheda sai al wafatu inda al kusuf in an dace mutum ya rasu kuma a ranar an rana ta kisse shi ba ya nuna cewa wai wani abu bala cikin aqidan jahiliya ne da suke iti ƙadin wani abu zai ma da ce wa idan wa fatu ahadin idan wa fatu ahadin idan wani ya rasu ma'an kisafi shamsi a wilkamar a ce rana ta kisse ko wata ya kise, mun fi gane dai na rana na watan yawanci ba ma gane ne yake gudana za ka dai watan ya yi kaza kaza amma mutane kawai suna ta suna ta sha'aninsu idan rana ta kispe ko wata ya kispe sai wani ya rasu na yi dullu zalika ala shay'in amma da ce ba wani abin da wannan yake nuna wa a atiqadu annahu dullu ala azamati almutawaffa to kuma mutum ya kudurta ce a ah, ayi babban mutum ne wannan ai min khurafatil jahiliya yana daga cikin tatsuniyoyin jahiliya khurafat abin da yake ba shi da asali na jahiliya allati abtalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bata wannan khurafat na jahiliya yawma mata yawma mata ibnuhu ibrahim alaihi salam ran da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu wa mukasafati shamsu kuma sai kai dace rana ta kisbi a ranar sai ka ce kun gani ko babban mutum ya rasu dan manzon Allah ne bai rasu shi za rana ta kisfi da shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya khutuba fa ghadaba nasa sai ma mutane khutuba wa hamidallaha wa asna alaihi yawa yayi godiyan Allah shine innal hamdalillah wa asna alai wanda mal albani yayi littafi takaitacce wanda insha Allah za mu dinga duba takaitattun littafai ne mu dinga karanta zo da karatun littafi yana wa ba zai dinga jan lokaci ba littafin da muka yana da fa'ida ta kaitacce to ga insha Allah zai ba mu fa'ida wannan akwai khutbatul haja allati kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu khutbatul haja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai shi kai kaga tana da muhimmanci a dinga lizintan wannan khutbatul haja ثم قال amma بعد bayan da ya gama inna alhamdulillah zuwa karshe ce amma ba'd kaga ba ce amma qabl ki amma ba'd ayyuhan nas ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulun mutanen jahiliya suna cewa inna ash-shamsa wal qamara la yakhsifani illa li mawt azim wai rana da wata ba sa kisbiya sai dai wani ya rasu babba yace ba haka bane wa innahuma ayatani min ayatillah wannan ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kisbewa in wani ya rasu ko in an haifi wani walakin yukhawifu Allah bihi ibada sai dai kawai Allah yana tsoratar da bayi shi in ka ga rana ta kisbe to Allah yana tsoratar da mu ne in ka ga wata ya kisbe to babban alamari ne mana alama ce ta tashin kiyama fa idza khasafa al-qamar fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shams wal-qamar shikenan yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar ina gurin gudu kalla la wazar kaga alama ce babba ta tsoratarwa to kenan in rana ta kitse ba wai lokaci ne na shakatawa kaga su turai ba ruwan sai a ce to za a zo guri za a shakata a duba ya ranar ta dauke dauke laisa hakaza walakin yukhawwifu Allahu bihi ibada fa idza ra'aytum shay'an min dhalik da na mala albani ya sake yin littafi kuma salatul kusuf yana da kusuf me ya faru a lokacin ya dauko kisan daga farko zuwa ƙarshe tiryan tiryan yace fa idza ra'aytum shay'an min zalika fazzaru ila zikri to ku gaggawa zuwa zikiri zikiri mana ambatan Allah wa du'a'ihi ata addu'a wa istighfarihi sannan kuma ata istighfari wa ila sadaqa ata sadakoki wal itaqati ata bada ata yanta bayi wa salati fil masajidi ata salla a masallatai hatta tankashifa sai har sai ranar ta yayi ko watan ya yayi sai ya malam a anan aha nan da ya magana shi ya kare kenan ko sai malam ce hada siyab multaqitun min jumlati ahadith suktuha fi kitabin lifi salatul kusu. ke wannan ya ɗan kwaso su ne daga wancan littafin nashi dai akan salatul kusu. a to kaga kenan littafin yana da muhimmanci kuma yana da kyau kasance a iya sanin meye salatul kusuf saboda yana iya faruwa ya faru dai shekarun baya can shekarun baya can can sannan ba da dadewa ba ya sake faruwa daga nan kuma zuwa wani lokaci shi ma za ka sake zai sake faruwa in muna rayu ke yana faruwa bayan shekaru ne a ce bayan shekara goma eh, bayan shekara goma sha sai ka samu ana sake kusufi kuma Allah mai gima da kuka ya dadar da mu fi dole akhira ku mutane dama da suke bukatar addu'o'i Allah mai gima da kuka shine mafi sani addu'o'in addu'o'in mu na alkhairi Allah mai gima da kuka ya amsa mana su fama da damuwoyi ko da damuwoyi Allah mai gima da kuka ya yi mana marasa lafiyar mu Allah mai gima da kuka ya wargan da su wanda suka rasu a cikin mu Allah mai gima da kuka ya musu rahma da ta musu an taimaka da dukiyoyinsu Allah mai gima da baka ya saka musu da alkhairi Allah mai gima da baka ya sanya albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تكلمنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهلنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ونصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله